Action! Lidina, kin san wani abu? A duk lokacin da nake tare da ki, nakan ji zuciyata tana haske. na kanana! Kamar yadda kike da hasken nan, ta zuciyata take ƙara haske. Dan musu ba! Eh, oga! su ba da sha ɗaya ɗan su. Ku ba mu wayoyin hannunku. Ban gane ba. Me kake nufi da haka? Ba ku ba ku ne ba. ba fa sa gane yaren nan ba sarki ba zai yiwu ba ba sarki ba kowaye ba zai yiwu ba ai saurara saurara kawai muna tsaye sama inda kake magana action da kalala Gatawe. Gatawe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala musu maza da mata domin kammala shahararren aikin namu mai suna duka dauka yana nan tafi ni Umar Nagu tare da jaruma Ummi Rahaf ga Yusuf ni Imrana ita kuma Saudat Sadiq ga kuma Imam Imam ɗan iskan cikin filmin ɗan iska filmin da ma ku jira mu duka ɗauka na nan tafi yana nan tafi show our director ga director mu dan jimmai da shi da babban director Awa eh, director show ummi dawo mana kuma ki dina leka kai ya gano ki kariya ce ta haihu Kariya. tashi tashi kai ka tashi da fuskar ki a yi haƙuri rolling action kuma ina so ki sani saudat idan duniyar nan za ta juya miki ba wallahi ba zan taɓa rabuwa da ke ba ni ina nan tare da ke ba zan taɓa gudun ki ba ina son ki dinga tuna da ni na ki ina nan da ke ba zan taɓa rabuwa da ke ba ina son ki dinga tunawa da ni na ki duk wuya don tsi ba ni ba gudun ki ina nan tare da ke har abada ta kuya rantsi ba ni ba rabuwa da ke har abada ni naki ne za mu rayu tare sannan kuma za mu mutu tare wannan alkawari ne sauda ni naki ne maketa wace za mu rayu tare za mu mutu tare sauda allah ya sani ba zan iya rayuwa ba sai da ke wannan alkawari ne ko kaina saboda ba zai yiwu hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ba za ka ba za ka ba wallahi ba kai saba kana mamaki mu je na shi dan Allah ne na san kina so na wallahi don haka ne ban ga yin da zai hana na aure ki ba ƙarya ne saudat wallahi tallahi na san kina so haka ban ga dalilin da ya sa ki auren ki ba ba na son ku na tsare ka sadiq saboda me yasa zaki so na ana sannan kuma a yanzu ki tsane ni kariya kike so da me yasa zaki so ni a baya a yanzu kuma kice kin tsane ni saboda ni da kai wanda mu dace tabbas sadiq idan maza dubu suka san ki ni wannan bai dame ni ba idan maza dubu suka san ki ni wannan bai dame ni ba ba wai zan aure ki saboda haka bane ba zan taɓa auren ki saboda haka ba wani ne gaya miki wani abu nake so a jikin ki. saurari wa ya gaya miki wani abu nake so a jikin ki zan aure ki ke nake so me ke nake da buwan aure ko da me ke ko da me ke ka zama ke ta wace ne ma naki ne kuma ke nake da buwan aure ko me kika zaba a duniya ke nake so kuma ke zan aure ke ta ne ma na ke ke ma na ne ina son ki ina matuƙar son ki kuma ki sani ba abin da zai canza soyayya kina so na ina matuƙar son ki kuma ki sani babu abin da zai canza tarayyar ni da ki kuma ina so ki sani mutuwa ce kaɗai za ta iya hana ni mallaka ki kuma ina so ki sani mutuwa ce kaɗai za ta iya raba ni da ki za ta hana min mallaka ki action amma ina so ki sani mutuwa ce kadai za ta iya hana ni aure. ki mamaki sadiq yana zubar da wa ya daga hannu cikin dakatsawa ya isa haka wannan na gaji da jin wannan munanan kalmomi me yake damun ki ne mhm, ya isa haka saudat na yadda kin haukace wannan munanan kalamin da ke faɗa ba hankalin ki ke ba wallahi tallahi saboda kin haukace sun juya miki tunanin ki ma ba komai na sani ba laifin ki bane ina so ki sani babu abin da zai hana al'awarin ki a duniya wallahi ko mutuwa mutuwa ce kadai za ta yi rawa ina so ki sani saboda wallahi ba wanda ya isa hana al'awarin ki a duniya mutuwa ce kadai za ta iya raba da ke ba kaddara ba da ke zan rayu da ke zan mutu ya kamata ki fahimci so da nake miki da ke zan rayu da ke zan mutu ya kamata ki fahimci wannan a cikin zuciyarki wani abu kankani bai isa ya raba ni da ke ba ina da tabbacin idan yana ka ta faru da ni ba za ki gudu ni wani abu kankani sauraki ba zai taba raba ni da ke ba ina da tabbacin a zuciyarki ko me ya faru da ni ba za ki iya ruba da ni ba me yasa ni zan rabu da ke saboda wannan yar karamar kaddara ta fada miki wallahi ba zan iya ko babu mai raba ni da shi Allah ba zan iya ba saurari kuma ba mai raba ni da ke Abu ya sai shin ka manta da ina da cikin shege Sadiq cikin kuka yake kallon saudari Sadiq naji kuma na yadda idan kin zama uwar shege to babu shakka ni ne uwar shege na sani kuma na ji ke uwar shege ce to tabbas ni ne uban shege saboda suka kallon kallo da sannan ta saukar da kanta ta rufe fuskar ta ta fuka hannayenta waɗanda suke cikin hijabi tana faman rufe ko kasa duk hawaye ne ke wani musu kura mata ido dan minti da dan mu action kalle kai daga mai layin sinsa na ƙarshe me eh, eh, zai faɗa sannan sai ya ƙura mata idan na ji kuma na yarda idan kin zama uwar shege to babu shakka ne ne uwar shege sai ka kalle ta action kuma na yarda idan kin ce uwar shege to tabbas ni ne uwar shege cut kaga masu dogon sai idan ba hannunta bane ba gaskiya ne sai to kwade tare za mu tafi maganar ji insha Allah duk yanda muka yi za ki gani amma ki kwantar da hankalin ki fara in shiga ciki in a'a nan kai fara in shiga ciki in canza kana in zo in tafi wata gida gaskiya dai to ko tare za mu tafi ki jira ni ki kwantar da hankalin ki yanzu zan je in dawo duk yanda ake ciki za ki kira ki a wata Allah ya sa mu za sai na dawo cut wallahi sun cuce mu Haƙuri za mu yi safiya. Za mu ci gaba da gaya sarkin da ya halicce mu, sarkin da baya mantuwa kuma baya ya La isa wallahi fa za mu yafe wallahi. Ki haƙuri safiya. kanki zai ƙara ɗaga min hankali. Haƙuri za mu yi. Cut. Kai, na gaji. Ba shi ne mu da gada? Ai ba sai an dauki zama na ba. Ba wanda ya dan ca ma wannan ne yasa aka. Yanzu Umar za ku haska Wa Wai ki aure ma ku ne? <laughs> Ni gaskiya ai kike ni da labarin na karanta labarin nan. Yi wallahi gabaki yawa. Ni fa da naji ana tsinuwar na asibiti sai da naji ni ce tsinuwar nan ta yi yawa ku ringa rage ta.